Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu ji fashin baƙi ko hasashen masana kan wannan sabuwar shekarar miladiyya. Masu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya, da kuma fatan Allah ya nuna mana farko da ƙarshen wannan sabuwar shekarar miladiya ta dubu da goma sha 2018 lafiya. Mun so mu yi amfani da shirin makon jiya domin mu yi bayani ga fatawar da Dr. Mansur Isa Yalwaye a bara a daidai wannan lokaci kan bayanan masu ilimin taurari. Ya ce wannan bayani ko hasashen ya saba koyarwar addinin Islama. Gashi kuma har Allah ka mu lokacin sake gabatar da hasashen masu ilimin na bana. Idan Allah ya so cikin shirye-shiryenmu masu zuwa, za mu gaya masa dalilinmu na amfani da masu wannan ilimi. Kamar yadda muka saba a bana ma za mu fara ne da jin hasashen da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa masanin kimiyyar siyasa a tsangayar wannan karatu a Jami'ar Bayero ta Kano ya yi ko yake gani kan yadda suke kallo ko hasashen abubuwa da ka iya faruwa a fannonin rayuwa daban-daban a cikin wannan sabuwar shekara. To, um, babu shakka shekara ta dubu biyu da takwas da za ta zo da canje-canje in aka kwatanta da dubu biyu da sha bakwai da ta ƙare sai dai wannan canje-canjen wato da za a iya sunan wato eh, abin da ita mai kyau shi zai fi yawa ko kuma abin da ike matsala shi zai fi yawa ba har sai wata abubuwa sun bayyana tukunna wanda a dubu da Um, wato in ma za ka fuskanci wani rikicin daban yake da wanda aka fuskanta a baya um, sannan ita kanta jam'iyya mai mulki uh, ta apc wato ta ƙara bakwai a kan wani irin yanayi na rashin tabbas uh, yan jam'iyya kullum suna sa rai a naɗa su mukamai um, sun kasa yin taron ƙasa Um, abubuwa ga su nan taci da taci ba akwai jam'iyyar babu jam'iyyar ba a sani ba amma dubu biyu da sha takwas da kakar zaben dubu biyu da sha tara ce labudda dole su tsaya su warware matsaloli su tsaya da kafa su tabbatar jam'iyyar ce su don haka wannan rashin tabbas ɗin da suke a dubu biyu da sha bakwai ba su da damar yin su a dubu biyu da sha takwas Duk waɗannan za su iya baka hoton ne kuma zai faru a dubu da sha Yan Najeriya kamar sauran ƙasashen duniya suna cikin waɗanda ke kukan ko kuma suke cikin halin ni'ya su game da wato tsadar rayuwa. Akwai alamun cewa watakila za a samu sauƙin haka ne a 2018? In aka ɗauki suna rayuwa dai shi ne dukkan da aka shiga tsananin sauƙi yakan biyo baya. Um, don haka tattalin arziki na duniya gaba ɗaya ya an sha wuya a 2017 um, don haka akwai fatan a 2018 a samu sauki. Uh, Dr. Duka ya kuke kallon nahiyar Afirka? Um, to, uh, alhamdulillah uh, nahiyar Afirkan shigen abin nan ne Najeriya hoto ce ta Afirka. idan tattalin arzikin duniya gaba ɗaya inganta na jiya afirka ma za ta taɓa samun um, zaman lafiya da kuma ci gaba idan yaki da wato tashen hankula wato kokarin kau da yawan da da tashen hankula wato aka mai da hankali ya samu aka samu to za a samu sarki na rayuwa kana ganin hmm. akwai tasiri da jam'iyyar hamayya ko kuma jam'iyyar hamayya za su yi a zaɓe mai zuwa a Najeriya? Wannan ya danganta ga wa jam'iyyar siyasa jam'iyyar hamayya ta tsayar a takara. Sannan kuma ya danganta ga yana irin gyare-gyaren cikin gida jam'iyyar apc ta yi. dr duka kana ganin wannan abin da ake faɗan ana ana hasashen cewa shugaba buhari zai takara kenan kana ganin idan shugaba buhari ba zai takara kana ganin al'amarin ba zai sake ba um, to ya danganta shi ma idan ba zai takara ba mm. kuma wa ita eh. idan wanda isaka wanda zai iya rike wannan kawancen ne tsakanin arewa da yankin yarabawa mm. to to har yanzu apc ce a gaban pdp amma in kuka sa wanda ba zai iya rika wannan kawancen ba yi zamana ko arewan ko bangaren yarbawan sun yanke sun koma pdp to pdp za ta iya yin samun tasiri. Shi kuma Malam Ɗanladi Abdullahi masanin ilmin taurari ga abin da ya hango a cikin wannan sabuwar shekara. To akwai abin da ya shafi na faɗa akwai abin da kashi biyu a wannan sabuwar shekara ta 2018 kai da sha takwas to abin da ake gani shine akwai alif wato harafin alif shine a farko shi wannan harafin alif yana magana akan kuɗi da kuma abin da ya shafi ilimi da malamai na addini to yana wani matsala a cikin abin da ya shafi rigingimu tsakanin malamai na addini da kuma abin da ya shafi harkar 'yan kasuwa shi ma duk alif ne ga can ya tafi ya haɗu da harfin jimun to abin da yake nunawa a nan 'yan kasuwa za su dan samu kuɗaɗe wasu kuma za su dan rasa wasu kuma za su motsa wasu za su tashi sannan a bangaren masu mulki shi ma gashi mun samu harafin kafi harafin kafin nan gashi ya je can ya haɗu da wawun saboda haka akwai maganar rashin lafiya sannan ya je ya haɗu da harafin ha'i kafin shi ba na cewa akwai asara da za a yi ta manya manya mashahuran mutane 'yan siyasa ko sarakuna ko wasu manya manya da ake takama da su haka sannan ga harafin kafin a wannan shekarar da ya haɗu da harafin zayin to shi ma za a gamu da asara haka ko faɗuwar daraja ta manyan mata haka da suka shafi mashahurai da kuma masu rike makamai to duk ana nuna irin wannan shi ma haka abin da kenan. To, Malam Dallari, kafin kai nisa ka yi maganin cewa za a samu maslaha tsakanin malamai, kana nufin tsakanin malaman addinin musulunci da na Kirista ko kuma da tsakankanin malaman addinin musulunci waɗanda ba sa shiri ko kuma tsakanin malaman addinin Kirista waɗanda ba sa shiri da juna? tsakankanin malaman addini na musulunci. Na'am. wanda ake raguwa da rabe-rabe kamar na yanzu kaga muna da rabe-rabe kala-kala akwai matsala ta harkar izala ɗariƙa ɗariƙa shi'a duka za a iya samun daidaito a ɗariƙun ma akwai duk bambanci akwai kadiriya akwai tijjaniya duk za a samu harkoki da kuma akwai arusiya duk gasu nan na kashabandiya to duk za a iya samun matsala abin da ya shafi malamai a wajen wa'azi da wajen matsala tsakanin junansu haka. To kuma ka yi maganar cewa za a samu akwai wadata akwai kuma rashi da sauransu dama rayuwa ba haka take ba ban Allah da yau a samu gobe wani wani ya samu wani kuma ya rasa haka yake wannan al'ada ubangiji ce haka tilkal ayyamu da dawulu abin nan haka Allah ya ce yau ga yau gare ka gobe ga waninka eh kafin da ainihin gidansu ya bude to aka samu haka shi ma ina nuna cewa akwai alamar budewar abubuwan aka ce ka dan tura to harkoki za su bude dama wannan tsayuwar daga Allah ce ba wani abu ba shugaba Buhari ne jam'iyyar APC mai mulki za ta tsayar takara a 2019 ko kuma wani mutum daban to a game da kamar abin da ya shafi harkar siyasa shi Buhari shi APC za ta tsayar domin saboda gashi ya zo harfin wawi ne kuma ya zaman sa a gidansa to saboda haka wannan yana tabbatar da cewar shi za su tsayar amma akwai wasu guda biyu a cikin su za su fito suna so a cikin sa din a cikin jam'iyyar sa. wane ne jam'iyyar PDP mai hamayya za ta za ta tsayar ya gogayya da shugaba Buhari wanda PDP za su tsayar shi ne shi ma yana da shigen tauraro irin irin na Muhammadu Buhari ko harafi irin na Muhammadu Buhari kusan abu ɗaya ne to amma da bambanci a nan domin ga shi shi yana da harafin alif kuma bayan harafin alif din ya tafi ya haɗu da bashi ma kamar yadda muka taɓa yi a kan bamu da bahar wancan zaɓe na 2015. Hmm. To abin da yake nuna shi ne duk binciken da ake a cikin harafai da sake da su gaso don guda goma sha shida babu irinsa a ciki kuma ya zama da kyakkyawan shida. shi kansa in dai sun fito da shi din ya Muhammad Buhari zai iya ganin ya shi shi zai iya bashi in dai ma ya ce a ce ma misali mace zaben to za su iya ƙoƙarin da fito da mutum tsaftatacce wanda yake kuma mutane za su so ba da mutane za su ba da abin da ake ganin kenan to um, wannan mutum Atiku Abubakar ne ko ba shi ne? a bai kama da Atiku ba political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Can be maintained in our continent. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokuraɗiyya a yau na farko a wannan sabuwar shekara. A madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Malam Ɗanladi Abdullahi dukkansu a birnin Kano da Cibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. a nan nisa abu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.